الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بايعك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da daya ga watan sha daya shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da yammaci na uku ga watan daya shekara ta dubu biyu da uku miladiya idan ba a manta ba a darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya hamsin da biyar min haka lakanakun wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra a cikin wannan sura mai albarka suratul taha yau kuma zamu tafi farkon aya ta hamsin da shida wannan kuma darasin mu na uku a cikin sura mai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى ولنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى وبنجدك ولقد أريناه آياتنا ولقد أريناه حقيقة منونا مسا آياتنا آيو يمو أريناه ضمير لكي تكلنا هنا وكما نزوى فرعون منونا مسا آيو يمو kullaha kullaha gaba ɗayan su amma fa kazzaba sai ya karyata wa aba sannan kuma ya kiyarda yarda da su ko ya ki imani da tare da cewa ya gansu ya musu kyakkyawar fahimta cewa ayoyi ne daga Allah abinda ake nufi da ayoyi a nan gurin ba wai dukan ayoyin Allah aka nuna wa Fir'auna ba a'a waɗansu daga cikin su guda taran nan da Allah ya yi bayanin su wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyina kamar yadda muka karanta cikin sura Isra'i kenan وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين كما يدك في سورة النمل آية بداتر wato aya ta farko sanda ta annabi Musa da zai jefar sai kasance ta zama wato ainihin mutijiya aya ta biyu annansa da yake kyalle idan ya sa ya fitar daga cikin hamatarsa aya ta uku wato asinin fari da aka jarrabe su da ki domin ko ta koma ga ubangiji subhanahu wataala aya ta hudu sannan kuma naqsan min samara wato ainihin karancin amfanin gona gashi an yi ruwa din amma kuma gona ba ta yi banya ba kaka ba ta yi albarka ba sannan kuma aya ta biyar ta aka jarrabe su da atufan wato ambaliyar ruwa sannan ta shida algarada sannan ta bakwai al alqummala sannan kuma wato ainihin ta takwas abdafadi'a sannan ta tara shine waddama sai Allah ya ce ayatin mufassala ayoyi ne dan rababbu kowace filla filla dake dake kowace mai cin gashin kanta ita kadai ta isa ta ja mutumin da yake son gaskiya yayi imani ta isa ta jagorance shi ya gaskata Allah ya gaskata annabin da ya zo amma duk da haka ba su yi imani da shi ba cewa ma suka yi wato shi fir'auna da mutanensa mahama ta'atina bihi min ayatin litasharana biha fa ma nahnu laka muminin. yadda duka kawo mana aya kowace iri ce wajen ka zo kai mana sihiri da ita ka tafiyar da kwakwalan mu da tunanin mu da ita ba za mu taɓa yin imani da kai haka suka faɗa haka suka kan dare Allah ce wala qad arainahu ayatina hakika mun nuna wata wani sashi na ayoyin mu kullaha gaba ɗayan su daba. wato anan kar wani ce kullu ha dauka dukkan ayoyin Allah don wani zai iya kafa hujja da cewa wato kowace aya cikin ayoyin Allah an nuna wa fir'auna ba ko haka ake nufi ba kila hujja da mutum zai kafa hujja da ita sai ke ayat jam'i ne gashi ya zama mudaf mudaf kenan da kuma eh, eh, damiri na na wanda yake ya zama mudafun ilayhi idan aka yi idafa din jam'i zuwa ga ma'arifa to yana yadullu alal umum kenan to amma anan gurin ba umumi al'umumil kulli ba al'umumil juz'i ne ayatina al-ma'huda ayoyinmu sanannun nan wanda bayanin sai gabata cikin suratul araf billa billa cikin suratul isra a jumlace da cikin suratul namli da cikin suratul qasasi nan ma duk a jumlace da kuma waɗansu an babbayyana sashen su a cikin suratul baqara da kuma cikin suratul a'raf din da sauran waɗansu surare cikin alqur'ani so ake ne amma fa kazzaba ya karyata wa aba ya kuma ki imani qala sai ma ya yace da annabi Musa aji itana li tukhrijana min ardina bi sihrika ya Musa na tin yanzu ka zo mana ne li tukhrijana min ardina dan ka kore mu ka fitar da mu daga cikin kasar mu bi sihirka a sakamakon sihirinka ya Musa wato ya kai Musa abin ne ka zo domin ka nuna wata bajinta bajinta da idan har ka fito da ita zaka ka samu magoya baya daga nan su yi mana bore da tawaye mu kuma a kore mu bar garin kai kuma garin ya zama naka wato babu wani mutum da zai zo yana ya kiraye mutane zuwa ga gaskiya Fati sai mala'un zamanin su sun tuhumce shi da cewa mulki yake so ko shugabanci yake so sai kyale ta shugabanci yake so ai so yake ai masa kaza ai so yake ai masa kaza haka fir'aun ya tuhumci annabi Musa alaihi salam da dan uwansa Haruna haka mutanen Makka suka tuhumci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka mutanen annabi Lut suka tuhumci annabi Lut da waɗanda suka yi imani da shi cewa innahum unasun yatatahharun Waɗanda mutanen da suke so wai su samu fifiko akan haka mutanen annabi Nuhu suka tuhumce shi wato shi da wanda suka yi imani da shi da haka matakar mutum yana son gaskiya ko yana son ya kirayi mutane su yi aiki da gaskiya sai an tunce shi cewa girma yake so mulki yake so gwamnati ta rinka ganin barazana kake mata so kake ka ga bayan ta to abin da ba su fahimta ba shine mu musulmai waɗanda muka fahimci qur'ani da hadisi ba manufar mu bane canja mutum da mutum manufar mu shine canja wani tsari da tsari domin canja mutum da mutum baya kawo gyara idan ka canza wanda yake kai yanzu ta kawo wani kuma ya kasance abin da wanda yake kai yanzu yake aiki da shi ne wanda ka kawo zai yi aiki da shi baka samu canji ba a gwamnati amma canja tsari da tsari canja system da system daban wato canja doka ta ƙasa da dan adam ya tsara ka canja ta da dokar Allah wanda Allah ya sauka. wannan shine manufar dukkan wani mai kishin addinin musulunci wanda yake kai idan yana ganin yana son kuri'ar mu yana son goyon bayan mu abinda zai yi ne sai canza tafiya sai canza salo sai a ga ɗari bisa ɗari mutum yana son shari'ar musulunci yana son Allah yana son manzansa yana son ayoyin Qur'ani yana son hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shike na magana kare da ta kare amma matakar mutum za a canja da mutum dan uwansa ba tare da an canja tsari da tsari ba to shikenan da ya fado da ya dauka babu wani abin da ka canja zani ba kenan ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى أبن دي كاوكا كينا دان كوري ما daga kasar Musa da sihirin da kazo da shi wanda zai nuna bajinta da saukakar ka akan mu falanafiyannaka bi sihrin misli za mu zo muka da sihiri kwatan kwatan naka da ba wai sanda kake jefar wata zo mutum ba halluna kelli mu ma za mu zo mu taro waɗansu masu sihiri irin naka faja al bainana wa bainaka mau'idana samana wani lokacin haɗuwa mu da kai la nukudifuhu nahnu mu ba za mu saba ba wala anta kai ma ba za ka saba ba makanan suwa wani wuri tsaka tsakiyar gari wanda idan ka taho daga yammacin gari ko gabas ko kudu ko arewa nisan ɗaya ne ratar ɗaya ce daga kowane sashi ka zo dan ka zo wannan wuri ratar ɗaya wannan sai zanto bai samu sauki zai zama mai sauki ga dukkan al'ummar gari su zo su a wajen dan a zo a kai falanati annaka bi sihri misli za mu zo maka da sihiri irin sa to abin da yake tsammani annabi Musa sai ya dane zo da shi ko kuma da ƙarya ke da gaskiya a azuciyar sa ya san cewa annabi Musa ba sai ya zo da shi ba amma sun ke wutar da hankalin mutane kamar yadda Allah ke fasta kaffa qaumahu fa ata'uhu innahum kanu qauman fasikin ya dane hankalin su kawai ga inda alƙila take juyin da su ce ga inda za ku kalla daban ya dan ya raina masa hankali su kuma fa ata'uhu sai suka bi da haka ranar tashin kiyama yadda nan suka bi shi haka ranar tashin kiyama kuma za su bi shi ya qadmu qawmuhu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sa al-wurid al-mawrud wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawmal qiyamah bi'sa ar-rifd al-marhud dhalika min anba'i al-qura naqussuhu kamin haka qa'imun wa yadda ya jagorance su anan kan fata haka ranar tashin kiyama zai jagorance su zuwa ga wutar jahannama Allah ya sani ya raina hankalinsu kenan falanati yannaka bi sihrin mithli za mu zo muka da sihiri ko dan kwacin sa to wannan magana da fir'aun ya faɗa anan ko anan aka kawo ta cikin suratul faha a jumlace an faɗe ta cikin suratul araf in baku manta ba lokacin da muka karanta a fayyace da makamanta yake cikin suratul shu'ara nan ma a fayyace da lokacin da Allah Musa ya zo alqa asahu fa idahi suban mubin wa naza'a yadahu fa idahi bayda'u lin-nazirin da ya faru fir'aun qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahirun alim a dai wurin qala al mala'u min qaumi fir'auna inna hadha la sahirun alim yuridu an yukhrijakum min ardikum famadha ta'murun cikin suratul bi sihrihi famadha ta'murun cikin suratul shu'ara qalu wa akahu wa arsil fil madain hasirin suratul a'raf wa ba'at ya'tuka bi kulli sahirin alim a cikin al'ara ya'tuka bi kulli saharin alim cikin suratul shu'ara wato lafazan daban-daban dan a cika maka kamar ɗinka na larabci da bakin kalmomi ko ka ce wancan ko ka ce wancan ko dan a kosar da kai da ma'anoni ta kowane bangare akan qala lil mala'i fir'auna in qala lil mala'i hawdahu inna hadha da sahirin ali wato shine yake wata mala'un da ke gefansa ɗan fadarsa wannan mai sihiri ne wato shi ya faɗa haka kenan cikin suratul shu'ara amma ta wurin qalil mala'u min qawmi fir'auna wato su mala'u ne suka ce da shi inna hadha la sahirun alim shi ne yace da su yuridu an yukhrijakum min ardikum su ma su ne suka ce da shi yuridu an yukhrijakum min ardikum ma'ana duk sun faɗa wa juna wannan magana sun yi ittifaki a kanta wato suka ba da shawara a aika cikin kowane sashi na kasar a zo da masu sihiri a zo da masana ta fuskar sihiri dan su zo su kure annabi Musa alaihi salam shi ne yake falana ta yanna ka bi sihirin misli za mu zo maka da sihiri kwatan kwatan sa ma'ana za a aika kowace kasa kowace jiha kowace karamar hukuma kowace gunduma duk inda wani shahararren boka yake duk inda wani fitaccen matsafi yake mai sihiri da rufa ido a zo da shi shi ne da aka ji aka taro su gaba daya aka zo za a yi mukabala da annabi Musa alaihi kuma har wai fir'auna ne yake cewa faja'al bainana wa bainaka maw'idan ka sa mana wani maw'id tsakanin mu da kai lafazin maw'id yana daukan ma'anoni guda uku a larabci ko dai zanto mau'id ya zanto masdar ne mimi domin masdari wanda yake mimi wato um, uh, wato kai fi'ili wanda yake um, ya fara da wawu kamar wa'ada da wasala wato yakan zo da masdari mimi ala wazni maf'il an gani ko wasala mawsil wa'ada maw'id ala wazni maf'il kenan masdari kenan sannan zai iya zantowa maw'id din nan ismu zaman ne wato lokacin haduwa sannan zai iya zantowa mau'id din nan ismu makan ne wurin haduwa ina fata an fahimta aja na wa bainaka mau'idan to me yake nufi sa mana lokacin haduwa ko yana nufin sa mana wurin haduwa ko yana nufin sa mana alƙawalin haduwa ka ɗauki alƙawali yanzu ka ci alƙawali me yake nufi cikin guda uku cikin dukkan ma'anonin guda uku malamai sun faɗa wanda suka ce abin da yake nufi wurin haduwa me ne hujjar su suka ce la lifu hunanu wala anta makanan ya nuna mau'id dinta wato gurin haduwa ke wadansu kuma suka ce a abin da ake nufi da mau'id anan gurin wato zamanin haduwa din lokacin haduwa din ba wai wurin haduwar ba dan yace mau'idukum yawmuz zinati yawmu kuma ismu zaman ne ba ismu makana ranar haduwa kamar yadda aya ta gaba za ta nuna ina fata an fahimta ko an yi tattaunawa mai yawa musamman idan mutum ya duba littafin at-tasil li ulumi at-tanzil na ibn juzay al-kalbi ko ko tafsirin Muhammad Al-Amin Tinkiti dogayen bayani masu tsawo amma dai da wanda duka fassara a nan gurin musamman fassarorin nan guda biyu ko dai kace mau'idukum yawman wato abin nan mau'id da ake nufi a nan wurin haduwa ko kace abin da ake nufi da shi lokacin haduwa ko kuma duka biyu sai idan ka ce duka bin ma ta karo da juna ba domin idan ka ce makan ake nufi ya ce wala anta makanan tuwa idan ka ce lokacin haɗuwa ake nufi mawqidukum yawmul zinati wa ayyuhu sandasu ba haka mai da aya ta gaba ta nuna ina ba ta an fahimta ko wanne wato akwai abin da yake gaskata cikin alqur'ani ne ta Allah ce mai qala mawqidukum قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال أنه بوتاتي لسو موعدكم لو كتن هتور مبودكو يوم الزينة ita ce ranar ado wato ranar idi kamar suna da wata rana a wajen su sananniya wadda jama'ar gari ke yin kwalliya a cikinta kamar yadda mu musulmi muke yin kwalliya da aro a daren idin karamar sallah ko babbar sallah ko kuma idi mai tuwa a kowane mako shine idi da juma'a to su matan a gargajiya ta kiftawa mutanen fir'auna suna da wata rana da suka saba sai annabi Musa ya zabo wannan ranar da ita ce ranar da za a yi wannan mukabala ranar da za a yi yar gwaji yar gwaji tsakanin shi da su saboda rana ce da baka bukatar sai ka gaito mutane su da kansu ma dama za su karbi zinati wato ranar idi ita ce ranar haɗuwar mu da ku idin ko kuma ranar bikin ku wa an yuhshara nasu duha ko mutane din su haɗu da rana lafazin duha yana ɗaukan ma'anar hantsi shine daga lokacin da rana ta keto har ya zuwa lokacin da ta kai tsakiya shine duha Allah ce wa duha wal layli idza saja waɗansu malaman lugha suka ce lafazin duha yana nufin yini gaba ɗayan sa tun daga hudowar rana har ya zuwa ga faduwarta hujja suka ce Allah ce afa amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makra Allah fala ya'manu makra Allah illa al-qawm ila akhir al-aya suka ce anan yace bayat kaga dare kenan fa qabalahu bi duha kaga rana kenan domin bayat ya tafi dare gaba daya duha cikin wannan ayar kuma sai kafi safiya kawai banda yamma gaba daya wato kenan an kawo lafazin duhan yana mai dorantar a opposite din lokaci na bayat wanda bayat dare gaba daya a cikin ne ya kamata duhan ya zo yini gaba daya haka a cikin ba wa duha wal layli idza fajr duha ba da wannan cikin ba na sai zanto yini gaba daya ku wal layli idza fajr tun daga an kawo mukabaran su shine ne dare ina fata mun fahimta haka kuma malaman tafsiri suka ce wato wadansu suna fassara shi da yini gaba ɗaya suna suna fassara shi da hantsi amma a gaskiya fassara shi da lokacin hantsi ta fi baɗin ma'ana domin da an yi talakin sa an ce zuwa kowa ya san hantsi yake nufi amma idan an kawo dare a gefen sa to anan ne sai ya dauki ma'anar yini gaba ɗaya sai zan to karinar da ta bashi wannan ma'ana din alamar da ta bashi wannan ma'ana kawo lafazin dare a daura da shi da ba kawo dare ba da yana nufin me Hansi ina fatan kun fahimta in an kawo shi kadai sai dauki ma'anar ta asali amma in an kawo dare a gefen sai dauki ma'anar yini gaba daya qala maw'idukum yawmuz zinati wa an yushara an-nasu biha kaga wanda yake da gaskiya baya mutane ko mun yawan su ba sa yi musu kwarjini in ba ka ba annabi Musa ya san cewa duk gare talakawan Fir'auna in ba tsiraro daga cikin banu Isra'ilawa da aka bautar da su kuma san duk garin suna kan addinin gargajiya kuma san duk garin ko mafiya yawa daga cikin garin 98 ko da tara ko ma kace ta cikin ɗari suna tare da masu tsafi suna tare da masu rufa ido masu sihiri masu duba amma duk da haka baya jin tsoron su da haka shi wanda yake da tauhidi wanda ya dogara ga ubangiji baya jin tsoron taron waɗanda suke kan fatatun yawan su dan ya san cewa ba yar karfi za a yi ba yar hujja za a yi sai in ce za a yi kawo naka in kawo na me yanzu za ka tsoron su kuma duk yawan su in ka ka ji tsoron mutane wanda ya halatta ka gudu to dan ba za a yi kin sun daura zare suna da yawa kai kada zaka daura zare ne ko kai ne shago kan sai ka gudu ba da yadda ka iya wannan amma idan hujja za ka wannan ya ka wannan ya ka wanda mai rawani ya zo wanda mai meye ya zo kowa ma ya zo abin da zai dame ka ba abin da ya maka zafi dan ka riga ka san abin da zaka faɗa hujja qala Allahu qala rasulullahi sai in ce zai da haka sai ka ce ma a haɗu nan idi bayan an sako daga idi a addu'a kofar mata ba wanda in kana Kano kenan in kana Sokoto ka sai a hadu a kofar in kana burna ka sai a hadu a kofar Shehu in kana Sokoto ka sai a hadu a kofar duk kowane gari dai ka faɗo wani wuri da nan ne za a fita zuwa sai ka sai a hadu a nan wa an yi musu da nasu fa tawalla fir'aunu sai fir'aunu ya juya baya me yake nufi da tawalla shine adbara sa fa fa nada cikin suratul naziat bai juya baya ya sa yana ta gaggawa wato annabi Musa na faɗa masa wannan magana sai ke ganin ai nasara ta riga ta dan nan sai ya tafi ya kirawo manyan manyan fadawansa a aika wuri kaza a kirawo ne a kirawo ne shine fa tawallahi fir'aun fa jama'a kaidahu ya tara dukkan wadanda sa da kullakullansa da makirtansa thumma ata sannan yazo a wannan ranar ga ranar da annabi Musa ya ce a hadadin da ga annabi Musa ya zo da Fir'aun ya zo da manyan manyan yan fadarsa ga matsafa an taro su ga sanan gurin tsari guda iya kasan ganin idan ka dan fadin kasar Misra yana da yawa ka san kasar Misra kada ta dawa hatta daular Borno ma ta yi masa mubaya kar ko ne ne sai na ce da mutanen aure ne ya ne sun mutu baya wancan na datin tun na asali kana dubanne da suka wuce ko ba haka ba kaga dole ce wadda take da fadi da yawa sosai sosai idan mutum ya duba tarihi zai kaka idan ba ka karatu tarihi shi yasa fa jama'a kai da hu ya tara dabararsa lafazin kai yana nufin dabara ko kirki amma a nan gurin yana nufin sihiri fa jama'a kai da hu ya tara masu sihirinsa kuma a ta sannan ya zo to da suka zo suka taru sai annabi ta ce قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قال لهم موسى سألنا موسى عليه السلام يتلسوا ويلكم كل صولا أذابركم da take jiran ku a sakamakon abin da kuka zo da shi na kafir sai ma Allah da sihiri da tsafi ina ma'anan wailakum domin lafazin wail yana nufin al'azab shi da lafazi ne wanda yake jami wato ismi ne baya ba a iya tsagar fi'ili madi ko fi'ili mudari ko fi'ili amri daga cikin sa haka yake daya dayan lafazi wayl to an yi masa nasaba waylakum wato ala tahzir ke yani ihzaru waylakum ku kiyaye azabar da za ta kan muku la taftaru ala allahi kadiban kar ku yi wa Allah ƙarya ku je ku ji tsafi fa bi azab sai ubangiji ya halakar da ku da azabarsa a wata kira'a fa yashatakum a wata kira'a fa yushitakum fi'lan ana sarrafa shi ta bangare guda biyu ko ka ce kace sahata yashatu ko ka ce haka yusitu. yushitu duk ma'anar da ana nufin alhalak wato halaka ko ka ce al-istisal tuje mutane a sakamakon azaba ya zanto ba ɗaya da ya ragowa a la taftaru ala allahi kadban karkuwa Allah kariya cikin addini fa yusitakum bi azab sai ubangiji ya halakar da ku da azaba azaba da ba wanda zai ragowa cikin wa kad khaba man istara hakika duk wanda ya kirkiri ƙarya ya tabe ya yi hasara hakika duk wanda ya zo da sihiri ko tsafi ko rufa ido ko bokanci ya tabe ya yi hasara wannan magana ita ya fara jefa musu to wannan wani salo ne wato ainihin ne ya fito da karfin hali kenan in ba haka ba shi kadai daga shi sai dan uwansa annabi harun alaihi salam taron jama'a gaba a gaban gwamnatin da suke daure musu gindi ka nuna kalmar suka ce wa lakum la tafsiru ala allahi kadiban wa yusitakum bi azab wa kad khaba man iftara da karfin hali wannan kalmar ko sai sai ta a cikin zuciyarsu Allah ce fatanaza wa amrahum bainahum wannan kalmar kawai sai suka yi sabani a tsakanin mai sihiri ne ko wannan ko dai ko wahayi ake musu da suka fara yin tafsiri wadannan ce kaza an ce annabi sun ce amin mai sihiri ne kawai barazana ke musu yadda ko ga fito suna da karfin hali akwai abin da ya taka ne fatana zawa amrahum bainah to babban abin da ake so ka tuna sana a wurin yan adawa ka jefa sabani a tsakanin to sun yi maka rabin aiki in suka fara sabani kai kuma sai ka kada ka daura suna yin sabani fatana zawa amrahum bainah wa asarru najwa wato suka tarranta annajawa gane da ke tsakanin su suka rika gane a tsakanin su to me yake dauke da shi me yake suna ta sabani a tsakanin su cikin abin da suka bada suka tayi qalu in hadha ni la sahiwani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi ma wa yazaba bi tariqatikum al-musla' فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا سيسكتي إن هذان لساهران للي وطن متهلي قدابيو لساهران ما سفيرين يريدان أن yi من أرضكم arzikum so suke su fitar da ku daga kasar ku ma'ana su ci galaba a kanku Su ba ɗan gari ba su fitar da ku ɗan gari daga cikin garin ku tunda suna tuhumar banu isra'ilawa ba asalin daunannin misra bane ba tarihin zuwan su lokacin annabi yusuf ne lokacin da yan su suka jefa cikin rijiya aka tsince shi aka zo da shi misra da aka zo da shi misra kuma har ya zama mallaka a tsaye daga cikin manyan shugabannin garin har aka ba shi minista daga baya kuma mahaifansa suka zo garin suka zo wannan shine asalin zuwan banu isra'ilawa kasar misra kuma Allah ya alƙawarin zaman da za su yi ba da wama za su yi ba za su sake komawa can wurin da ake kira al mubaraka wato wuri mai albarka wato kasar sham kenan za su sake komawa har ma annabi Musa alaihi salam yi masa alƙawarin cewa in har suka tashi tafiya to babu yanda za a yi su iya samun hanyar fita har sai sun tone wato ainihin ba annabi Musa ba annabi Yusuf ya alƙawarin cewa ba inda za a yi banu isra'ilawa su iya fita daga Masra har sai sun tone kabarin su sun dauke sun tafi da shi dan ba za su bar kabarin su a wurin ba wannan a shari'a ta tara an halatta musu wannan hadisi ya tabbatar da haka ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam almuhim to kaga idan mutum ya dubo wannan tarihi sai ga cewa asalin su ba ba yan garin kasar misra bane zuwa su kai da haka ta ake tuhumar su da cewa kamar sun zo ne da wata bajinta da za su nuna ta sihiri wanda a sakamakon haka sai mutane su ba su mulki shine in hadan in hadan al-sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum sun suke su fitar da ku daga kasar ku bi sihirihi ma a sakamakon sihirin su wa yazhaba bi tariqatikum al-mutra kuma su tafiyar da hanyar ku mafificiya ta tsafi wanda ita kuke ci ku sha wato suna faɗa junan su wannan idan ba muka kyale wannan mutumin har ya bayyana a matsayin shine mai nasara to mu da jawo kasar mu ta riga ta mutu saboda haka duk yadda za mu mu karya ya kamata mu duk yadda za a yi mu nasara akan sa ya kamata mu dan zai zo ne ya tafiyar da tariqatu kumul musala hanyar ko ita ce mafificiya al musla ta'anis ne na al amsal idan an ce al amsal ga abin da yake namiji mafifici idan an ce al musla in mace ce abin da take mafificiya tariqatu kumul musla hanyar ko ita ce mafificiya wato kajiwa hanyar sihiri da tsafi da rufa ita ce hanyar ka kasan idan Allah ya kire wa mutum imani sai rinka ganin abubuwa ba daidai ba sai zuciyarsa ta rinka bashi sako ba daidai ba ya dauki abu mara kyau a matsayin mai kyau ya dauki mai kyau a matsayin mummuna to wannan duk mutumin da Allah ba Allah ya tashi da imani ko ilimi mai amfani ba haka zai samu kansa fa wa yana ba bi mun musula fa ajmi ku kai da ku da haka ku da dukkan sihirin ku shi ne hujjar da malamai suka bar akan fa jama'a kai da ku ana nufin ya da sihirin sa dan nan gashi sun ce da junan su fa ku kai da ku wato a wata qira'a fajma'u ku idan muka dauki qira'ar fajma'u ku sai zanto daga jama'a yajma'u ne jam'an idan aka ce kuma fa ajmi'u sai dan to ajma'a yujmi'u ijma'an akan ce jama'a ga abin da ka tara gashi wannan na ganin wannan ana iya ganin shi daga ko a taba hannu amma idan aka ce ajmi'u abin da ka kulla zuci zaka yi an gane ko fa ajmi'u kai da kun ku tattara himmar ku da kwadan ku wuri guda da dukkan dabarun dabarun ku da hanyoyin ku na sihiri sun atu safa sannan ku zo ku yi sauri lokaci guda wa qad aflaha al-yawma man ista'ala hakika dukkan wanda ya samu daukaka yau ya riga ya ta sun yi gaskiya cikin abin da suka faɗa tabbas duk wanda ya samu daukaka a wannan ranar ya riga ya rabo ta amma inda magana take wane ne zai samu daukaka din da sun ce hakika mun daukaka yau sun yi ƙarya kenan amma duk wanda ya samu daukaka yau ya rabo ta rabauta nan wannan gaskiya suka faɗa karfe za mu gani wane ne wanda zai samu daukaka din kafin mu ce nan gudu ayar qalu in hazani la yuridani an yukhrijakum qira'a hudu ce a wajen akwai kirar in hazani la sahirani ta imam hafs wanda daga asim ibn abun nujud al-kufi kenan akwai kirar in ni ta imam ibn kathir al maki akwai kira'ar haza ni ta abu amr al-basri akwai kuma haza ni ta sauran qurra imam nafi da hamza da kisa'i da sauransu to duk sauran in ba rigima idan mun tafi in hazani ba rigima ce domin sai zanto in a nan gurin wato muhammala min al'amal ba ta aiki a cikin lafazin hazani sai zanto hazani mubtada ne mubtada kuma marfu'un ne tunda musanna ne ya zama marfu'un ne bil alif bil arf al fa'il musanna wa kila idza bi mudmarin mudaf al muslim da ka nan gurin alif zai tabbatar da shi ne rufa la tahirani kuma khabar dinsa ba wani rigima haka min da suke ranar inna hazaini ta abu amri kuma babu rigima a ciki domin inna anan gurin wato kaga harfi dauke don wannan sai zanto hazaini ya zanto mansubun bil ya'i domin musanna ne dama musanna kuwa a halatul nasbi da halatul jarri ana tabbatar da ya Wali li abawayhi ba ci ba wali li abawahu li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad wa rafa abawayhi ala al-arshi wa kharru lahu sujada wa arjulakum ila al-ka'bayn ba ci ba ila al-ka'bani كلتا الجنتين بأتب كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا إلى آخره فأما قراءة إن هذان إتسي تكري a ce inna sannan kuma a ce haza ne ai inna har harfu tawkidin wani ya kamata haza ne sai a ce me hazain dan ya zanto mansubun biliya mansubun biliya saboda inna su da cikin sa to amma tare da haka sai aka ce inna haza ne to taujihin da malamai suke cewa waɗansu sai lafazin inna din nan wato yana nufin na'am ba inna bace wadda take a matsayin harfu tawkidin wa nasbin da malaman nahwu suka san. a inna sai bi ma'ana na'am kanu suka ce inna na'am hadha min sahirani lallai waɗannan kan masu sihirai ne guda biyu an gane ku sai zan na abu suna faɗa ne da junan dan a koyi suke wa asabun nagar ba su bayyana sauran da ba a wannan ba yanzu Allah ne ke ya kai ko mana mai suka ce amma a wurin bawan bai san mai suka ce waɗansu kuma suka ce a'a akwai lugha ta banul haris ibn ka'ab cikin larabawa waɗanda su duk inda musanna ya zo suna tabbatar masa da alif an gane ko musanna a wurin su wato mabni ne ba sa yi mata ba ba ba ba ba mu'rab bane dan haka sai ja az-zaidani ra'aytu az-zaidani wa marartu biz-zaidani cikin kowane hali na shi guda uku kaga anan sai mu dauka inna hazani yana kan wannan lugha din la tahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrima wa yadhhaba bi tariqatikum al-musla fa ajmi'u kaydakum thumma atusafa wa qad aflaha al-yawma al-sa'la قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى قالوا تسكت يا موسى واتو يا موسى إما أن تلقيا إما دي لكي كفار جيفة سندك وإما أن نكون أول من ألقى هم مزنتمون فرقوا من ذي فار جيفة فلا بدأت كنجي قال سيكي سو بل ألقوا كوكو فار جيفة fa ibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a fa idza nan take kawai sai ga ibaluhum igiyoyinsu wa isiyuhum da kuma sandunansu su yukhayyalu ilayhi ana suranta wa annabi Musa a ganin na ido min sihirihim saboda sihirin su kamar wannan igiyoyin da sandunan tafiya suke bayan ko ba tafiya suke ba wato saboda karfin sihirin su wato sai masa sihirin ta kenan sihir takhyil masu shi ba amfani suke da aljanu ba waɗansu dabaru suke yi sukan samu wani sinadari kamar sukan samu zaiba ko su sami dalma ko dukkan wani sinadari wanda ke tasirantuwa da hasken rana idan rana ta dake ki zafi yayi zafi ka sanya tsumma a kansa sai ya rinka motsi sai ga tsumman kamar wani abu ne ke motsa shi baka san ba wannan sinadarin ne ke motsa shi da kansa to kai idan baka sani ba sai ga kamar mafi ne ko kamar wani abu ina sihiru takhayil sun khayyala masa a ganin idan sa shine yukhayyalu ilai an suranta masa a ganin ido a wata kira'a tukhayyalu ilai domin tukhayyalu ya zanto jam'i ne na al-ibal da al-isi al-isi jam'i ne na al-ibal jam'i ne na habl al-habl kenan al-asa sanda al a cikin suratul shu'ara ibalahum wa isiyahum wa qalu bi izzati fir'auna inna la nahnu ghalibun wato suka jefa sandunan su da igiyoyin su suka suna masu cewa bi izzati fir'auna wato suna tawassuli da izzar fir'auna wayar fir'auna inna la nahnu ghalibun lalle mu za mu ci nasara zan mummunan tawassuli ina nan fir'auna ina da izza walillahi izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina walakin al-munafiqin ba san fir'auna fa da wata izza ba tunda kafiri izza gaba ɗaya tana hannun Allah man kana yuridu al-izza walillahi al-izzatu jami'a izza gaba ɗaya da buwaya hannun Allah to amma tare da haka saboda tasirin sihirin su yukhayyalu ilayhi min sihrihim an hadasa fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa wato fa awjasa Musa fi nafsihi khifa sai annabi Musa ya koyi tsoro a cikin zuciyarsa wato a zuciyarsa ya tsorata amma a zahiri ya kiyaye nuna ya tsorata saboda jarunta akwai lokacin da zaka tsorata amma karka yadda abokin adawa ya gane ka tsorata yana daga cikin dabarun yaki ko ka tsorata ba zaka nuna ba an fahimta ko shine fa aujisa fi nafsihi sifatan Musa Allah ce kullu sai muka shirki la ta kafa kar ka ji tsoro innaka antal a'la lalle kai ne madaukaki akan kai ne mai tin nasara akan a daidai nan gurin abin da zamu iya fahimta lalle ashe sihiri yana da tasiri domin a iya ganin mai sihiri ya mai da abin da baya motsi yana motsi a iya ganin mai sihiri ya juyar da wani abu daga halinsa zuwa ga wani hali na daban sanda daga halinta na sanda ta zama matijiya igiya daga halinta na igiya ta zama matijiya amma a ganin ido laisa fi haqiqatul amri wato shi yasa ba a karyata tasiri na sihiri cewa sihiri yana da tasiri ko bai da tasiri wannan tabbata ne duk malamai na ahlus sunna sun yadda cewa sihiri yana da tasiri amma baya iya cutar da mutum ko an masa shi sai da izinin ubangiji amma tasiri na ganin ido yana da tasiri na ka ji shi a cikin ka wani lokacin in Allah ya ga dama ya jarrabe ka In ma dan ya girma maladanka ma kuma dan tsirin wato yi tasiri a jikin ka daga ba ka yi amfani da wata addu'a tabbatacciya daga annabi ta murkushe wannan tsirin kaga wannan hikima ce ta Allah duk Allah zai iya nuna wannan tunda Allah ce wa ma hum bi dharrin bihi min ahadin illa bi idnillah wato su masu sihiri ba za su iya cutar da wani ba da sihirin su sai da izinin ubangiji shine azal haka yake cewa asihiru haqqun wa lahu ta'thiru lakin bima qaddarahu al-qadir yace sihiri gaske ne ma'ana yana iya faruwa wa lahu tasiru kuma da tasiri lakin sai dai fa tasirin nasa bima qaddarahu al-qadir yakan faru ne idan mai kaddarawa ya kaddara ya tasiri mai kaddara ko shine Allah zalika taqdirul aziz al-alim Allah shi ke kaddara dukkan al'amura dan haka ya tabbata cikin sahih bukhari bai hudan da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri ya dauki gashin kansa ko abin da yake taje kansa da shi ya jefa cikin wata rijiya amma wannan sihiri ya shafi janibin mu'amalar annabi da iyalinsa Aisha ta ce zai yi wani abu zai rinka ganin kamar bai yi ba wani lokacin bai yi ba zai rinka ganin yayi wato a iyakacin nan sihirin ya ya tafi har sai da annabi zo ya kwanta barci to tunda su annabawa idan suna barci ba kamar sauran mutane bane ba idanun suke barci amma zuciyarsu tana fadaki da haka ma duk abin da suka gani a cikin mafarki tunda da zuci ake ganin shi ba da ido ba sai zanto wahayi ne daga Allah shaitan baya da tasiri akan su ne nuna musu abin da ba daidai ba mu ne ke shaitanu za su firgita mu a cikin mafarki ka ga an biyo ka kasha da kyar maza Allah sai shaitan ne kawai sai ke maka dariya ka tashi kana ta haki kana bugun kirji ka firgita to su kawai dan ya koma gefe ya maka dariya amma annabawa su sun karfin shaitan ya zo ya wasa da haka duk abin da suka gani cikin mafarki gaskiya ne manzo Allah ya zo kwanta farji sai waɗansu mala'iku suka zo waɗansu daga bangaren kansa waɗansu daga bangaren kafarsu sai suke magana cewa ɗaya ce barci yake ɗaya ce eh idan su nake barci amma zuciyarsa a farko suna tattauna ga wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaya me mutum yake cike yake cewa ai matbubun wato an yi masa sihiri ko an yi masa tsubbu waye ya masa sihiri sai ya faɗi sunan wanda ya masa sihiri cikin Yahudawa da mai da mai ya masa sihiri a ya ɗauki abin da ke tare kansa da shi da kaza da kaza a ina ya sa a cikin bi'ru zarwan wata rijiya a cikin Madina suna kammala wannan wato sai manzo Allah sallallahu alaihi ya farka sa'ilin nan kuma aka saukar da kula a'udhu bi rabbil falaq da kula a'udhu bi rabbin nas dan su zanto su ne abin da za a walwale sihiri din da su idan an yi wa manzo Allah ya karanta sihiri ya walwale kuma ya faɗa ya faɗa sahabbai da abin da ya faru suka ce to idan haka ne a je a binci rijiyar mana ko aika kaza manzo Allah ke cewa a'a Allah ya riga ya warkar da ni ba zan so in bincika wa mutane abin da zai masa cikin ina ba da an fahimta to abinda wannan hadisi ke nuna cikin sahih bukhari lalle sihiri akwai shi kuma zai iya yi waye tasiri akan mutum amma waɗansu daga cikin yan bid'a kamar mu'tazilawa da waɗansu makamantansu su suna inkarin a ce gashi sihiri ya sami wani annabi cikin annabawa ballantana kuma shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma idan ka fahimci cewa na farko hadisin ya tabbata cikin bukhari ta hanyar da ba ta iya karban tawilin cewa ba sihiri ake nufi da shi ba ya kuma tabbata cikin muslim da wannan sifar kuma ya tabbata cewa dalilin wannan sihirin ne ma aka saukar da kula uzu bil falaki da kula uzu bil nas kuma ya tabbata cewa annabi ya mayar da waɗannan surori guda biyu haɗi da kulhu Allah ta zama ta ukunto a matsayin zikirin dare da mutum zai karanta kafin ya kwanta barci dan ya zanto wato kafin sihiri ne da sihiri ba zai tasiri akan ka ba izinin ubangiji to duk wannan dalilai ne da ke da ke nuna faruwar sa sannan kuma annabawa ubangiji ala na jarraba su da wani abu dan ya zanto koyarwa ga sauran al'umma kamar yadda ya jarrabi wato ainihin annabi ayyub alaihi salam da cutar take mai sarni wadda ya wahala kwarai da da gaske a kanta kamar yadda ya jarrabi annabi yunus alaihi salam abin nan lokacin da wato abin nan annabi yunus kenan wanda kifi yaɗi. duk waɗannan ababai ne jarraba daga Allah madaukakin sarki kamar kuma yadda ya jarraba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din aka kare masa hakuri a yakin Uhud aka fasa masa kai sannan kuma wato ainihin aka masa ruki a kansa har sai da kansa yake cewa kai sai yusulu qawmun tadu nabiyahu sai ya mutane za su a halin sun yi wa annabin suloti duk waɗannan jarraba ce da Allah yake wa annabawa dan ya dauka matsayin ko manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce ashaddun nasu bala'an al-anbiya thumma al-amsalu fal-amsal wato waɗanda aka fi jarraba cikin mutane sune annabawa kuma ya kamata ka san cewa sihirin da aka yi wa manzon sallam bai shafi bangaren annabtarsa ba na lokacin da yake isar da wani abu ya kasance sihiri yayi tasiri a kansa na ya faɗa abin da ba shi aka ce ba ko ya canja ko ya rage ko ya tsara ko ya musanya ba wani abu da ya shafi wannan bangaren ya shafi sa ne kadai sa da iyalinsa zai ga kamar ya ba alhalin bai yi ba ko ya yi alhalin ya rika ganin bai yi ba alhalin kuma ya kamar yadda Aisha ta ba da bayani cikin sahih Bukhari wannan dole mutum ya gaskata abin da ya tabbata amma ya dawo ma kan haka a ubangiji ta Allah ya riga ya warkar da shi kuma hikimar haka shine daga cikin hikimomin haka in ma da a ma nauyi wato lada na annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma daga cikin hikimomin domin a koya mana ko da an yi wa wani sihiri ga hanyoyin da za a bi a walwale ana walwalewa ne da kula'uzai da kuma kulhu Allahu da waɗansu ma addu'o'i waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ana yin amfani da su yamma dan su zanto rigakafin sihiri tun kafin ya kanka ko kuma su zanto maganin warkar sa bayan ya riga ya faru da kuma dan ayoyi da waɗansu malamai suka yi bayanin su kamar su inna allaha sayyidu inna allaha la yuslihu amal al-muslimin da ibn kasir yayi magana ta da su a auhayna la mutana lika sai zai talqahu ma yakun fa al haqqo wa batala ma kanu ya'malun cikin suratul a'raf da sauransu ina fata an fahimta to dai wannan abinda kalmar sihiri din take nufi sihiri yana da tasiri amma sai da izinin ubangiji ta in Allah bai kaddara ba duk inda aka maka ba zai tasiri akan ka sihiri idan ya yi tasiri akan ka wani abu ya faru da kai so Allah ya so ya girma ladan ka kenan kai kuma sai kai amfani da hanyar sunna dan ka warware sihiri kar ka je wurin wani sihiri dan a warware sihiri kar ka je wajen mai tsafi dan a warware tsafi da kuma an sake fadawa cikin barna ta biyu mai sihirin farko ya sihiri da kuma ka je mai sihiri da zai dan ya warware sihirin ka hmm. sai dai ka warware da ayoyin alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mun fahimta قال بل ألقوا فإذا حبالهم ويصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى wato an aka turanta annabi Musa kamar wannan sanduna din da igiyoyi annaha tas'a tafiya take fa auja fi nafsihi khifatan Musa annabi Musa dan tsorata amma a zuci bai nuna a fili ba kullu Allah sai muka ce da shi la takhaf innaka antal a'la karka tsorata lalle kai ne madaukaki akan sai ce وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى وألق ما في يمينك جيفر da abin da ke hannunka na dama talqaf ma sana'u za ta rinka hatice abin da suka aikata kaga nan sai Allah ce ma sana'u abin da suka aikata ba ma khalaqu ba dan ba su iya yin halitta dan ba mu iya halittar wani halitta sai Allah madaukake su dan haka abin da suka yi kawai a katan hadatan ne suka hada wani sinadari da wani sinadari a bai rinka motsi alhalin ba mai rai bane inda ma sana'u kai da sahir sanin dai abin da suka aikata din nan kai da sahir dabaru ne kawai na masu sihiri kullu kullu ne kawai na masu sihiri wala yuflihu as-sahiru haythu ata mai sihiri ba zai ci nasara ba duk inda yake alfalahu falahu anan gurin ana nufin wato rabauta da babban abin da kake nema babban abin da kake nema kuma shine aljanna sannan da daga babban abin da ake jin tsoro babban abin da ake jin tsoro shine azabar Allah mai sihiri babu yanda za a yi rabauta in ba ta hanyar tsira daga wata ko dacewa da gidan aljanna ba zai yi ba shine alfalahu dan wadansu na kafa hujja da wannan cewa sihiri baya tasiri ko kuma babu sihiri din gaba wannan kuskuren fasara alfalahu abin da yake nufi kenan samun babban abin da ake so shine ne aljanna da kuma tsira daga wuta da haka Allah ce kad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un alfalahu inda Allah ke nufi dan alfalahu dunyawi ma'ana ko da ya dauki ma'anar alfalahu dunyawi la yaktasiru alai wa innama alfalahu al'azam huwa alfalahu al-ukhrawi rabo babba shine rabon lahira da haka Allah ce ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihuna wadannan suna kai su da wajen ubangiji su kuma sune masu rabo da abubuwan kiyama dan saboda haka wannan shine ake nufi wala yuslihu sahiru haythu fa ulqiya as-sahara sujadan nan take sai masu sihiri din nan wato suka fadi suna masu yin sujada قالوا سكتي آمنا برب هارون وموسى آمنا من إيماني برب هارون وموسى وتعينة دا أبنجدن النبي هارون دا أبنجدن النبي موسى عليه السلام أو قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون mun yi imani da ubangijin halittu shine ubangijin annabi Musa ubangijin Harun wato a ko ina da aka kawo wannan kissa da wannan magana ta waɗannan masu sihiri da suka faɗi suka su gada sukan gabatar da annabi Musa ne kafin sa ambaci dan uwansa Haruna sai anan ne kadai aka gabatar da annabi Haruna kafin a karshe a ambaci annabi Musa ne ina fata an fahimta to waɗansu malamai suka ce munasabar hakan shine ayoyin da ke cikin suratul taha tawasul din su karshen aya din yana karewa bil alif al anubda wanda ke ba madda a kansa wato wanda ba alhamza a bayansa ma anzalna alayka alqur'ana litashqa kaga tashqa babu wata alhamza ba ce tashqa ba illa tadhkiratan liman yakhsha تنزيلا ممن ko. Wa والسماوات الاولى الرحمن على العرش استوى وما تحت الثرى يعلم السر واخفى ذكر زينة هذا من الوجع وك رب wa Musa. karshen Musa shi ma ya kare da mai adulta inda an ce rabbi Musa wa Harun ma'ana an canza lissafin abin da karshen aya yake a cikin wannan sura haka waɗansu suka ce amma waɗansu malaman sunna suka ce idan kuka ce haka ma'ana ubangiji ya shirya wani zance sai ya zo ya samu wata kalma ya rufe yadda zai ita dole sai da ya gabatar da abin da kamata ya zuwa kare ya rufe yadda zai zai da yi haka <laughs> ina ba za mu fahimta da haka suka sai kawai canji daga sha'adiri ai ubangiji a cikin kristoci da suka maimaitu sai ya canza wani abu nan wurin ya ce da shi kaza wani abu sai ya ce masa kaza nan ya gabatar sai ya jinkirta na a ƙara harfi nan a goge wannan dan a wa mutum salo na zance daban-daban ko wata sura ya zanto ta baka tsarin wani abu na ma'ana wanda babu a sauran surori ina abin da ke nufi amma da wata ce wai abin wata darura ce ba yadda aka kira ne in dai ana son a karfi a tsare da aluja to sai dai fa a jinkin da annabi haruna dole a kawo annabi musa bayan ko da kamata ya annabi musa ne a farko ma'ana an jingina da kasa zuwa ga Allah ya malaman da suka wannan istihadi suka ba za a zarge su a ce suna nufin jingina kasawa ga ubangiji ba don da istihadi ne wanda istihadi ko ya da daidai yana da lada biyu wanda istihadi ya kuskure kuma yana da lada ɗaya sai dai ba za a bi su kan istihadin ba za a bi su kan kuskuren sa ba tun da ya riga ya yi kuskure an bai su kuskure ഇതോ ഉപയോഗിക്കുന്ന قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم قال سيد فرعون يسيد سوء آمنتم له ينقل إيمان دتي قبل أن آذن لكم وكرهت بكم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم نعم. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قال أولي يتدسوا آمنت له ينزقني إيماني بكي أسألو زنتي آمنتم wato ta aka sare da ɗaya daga cikin alhamza ɗin ko kuma aka yi ibdalin da zanto harfin maddi amantum lahu yanzu kun yi imani da shi qabla an azana lakum tun kafin in yi muku izini wai imanin ma sai ya bada izini innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr dama dai ne babban ku wanda yake ya koya muku sihr dama dai haɗin baki kuka yi ku da shi don ku zo ku ci gari da yake kamar shi shirya wani wasan kwaikwayo ne a gaban jama'a wato karshe ku ku fara yi har sai kun burge an gama tafi shi kuma sai zo ya naji sai na ku yanzu ku sai na ku sai ku ce kun yi imani da shi to sai zonto duk gari an bi ku kawai dama haka kuka shirya ka ji wata tuhuma ba shi ya je ya kira ku shi ya ce arsala da aure bilma da ida ya shi ya tura duk gari aka zo musu duba gaba daya shi ya ce da mutanen sa mutanen suka ce da shi arsala bilma da haji ko iba bilma da haji ya dukkan kullu sahirin alim ko saharin alim annabi Musa bai san sa bai san kalmar kansu amma wai shi ake tuma wai ya hada baki da su wai dama da su ce wannan innahu lakabirukum allazi allamakum sir wannan zai sa ka gane cewa duk wanda yake faɗa da addini duk yadda kake son zaka yi ka kayatar da shi ba da yadda zaka yi kayatar da shi kuma ba za ka hana shi zargin ka cikin kowace irin hanya yasa kai abin da zaka yi ka tsarkake niyyar ka duk abin da zaka faɗa ka faɗa bisa ga hujja wanda Allah ya so shi da shirya zai shirya shi kuma ita adawa ta karshe ba zai tarfa innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr sai ki da su fala uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf Lallai sai na yi yanki hannayenku da kafafunku min khilafin asabe hannun dama da kafar hagu wala usanni bannakum kuma lalle zan tsire ku fi juzu'in nakal a jikin ku tsire da dabino ma'ana zan tsire ku in kafe ku kowa ya ganku dan ku zanto ibra ga sauran mutane fi din nan bi ma'ana ala shine wala usanni bannakum fi juzu'in nakal wala ta'lamunna kuma da sannan lalle za ku san cewa ayyuna ashaddu azaban wane ne cikin mai tsananin azaba wa abqa kuma azaba sa tafi wanzuwa ni ko kuma ubangijin da kuke ta kun imani da shi wa ga tsaunin azaba sannan wannan makalmin fir'aunan ci bane ba mutum ya faɗi wannan kalmar haka bayan da ya ce an rabu kuma ala ya ce ma alimta da kuma ilahi da kuma har yanzu zai na faɗin wannan wala ta'lamunna za ku san cewa ayyuna ashaddu azaban cikin mu wa nan azaba wa abqa sannan waye azaba ta tafi da goma ko ta tsawon amma tun sun riga sun imani duk wannan balazana da aka musu balazana da kisa ba ta razana mai imani balazana da kashewa ba ta razana mai imani balazana da za a kore shi da gari duk ba ta razana mai imani wannan za ku ga tasirin imani idan mutum yana da aqida mai kyau me suka ce قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا وقد ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى قالوا سيسكة التي لن نؤثرك دقيبا ذا مفيسي تاكبا على ما جاءنا من البينات أبسا ذا أبن بيزوما للهجوجي قال كوا مفيسي تاكا أكن غسكيا dan tasirin mulkinka dan karfin ikonka sai kawai mu zabe ka mu kyale abin da ya zo mana na hujja da wahayi daga wajen ubangijin mu wallazi fatarna ba kuma za mu fifita ka ba akan wanda ya kage halittar mu wato akan ubangiji subhanahu wataala wannan haka waɗansu malaman tafsiri suka ce waɗansu suka ce wallazi fatarna wawun din nan ba wawul asab bace ba wawul qasam wato lan nu'tiraka ala ma ana min al-bayyinati ba za mu fifita ka ba akan abin da yazo mana da hujjoji wallazi fatarna muna rantsuwa da wanda ya kaji halitta ko dai mu dauka wawul asab ce ba za mu fifita ka ba akan wanda ya kaji halitta mu ko mu dauka wawul qasam ce muna rantsuwa da wanda ya kaji halitta ko wata ma'ana ka ba ta zaka kai faqdi ma anta ka ka aikata da abin da zaka aikata ka daure ka kaje ka yanka ka yanke jin hannun dama da kafar hagu aqdi ma anta qadin da abin da zaka zartar na hukunci kai inna ma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya kadai zaka iya hukunci ne a nan rayuwar duniya idan an mutu mun zama sawasiya da mu da kai mutuwa wani baya wani alwashin su cewa zan kashe ka sai in ya kashe ka sai da A afa in mitta fahum al-khalidun in kai ka mutu sai sai da wama wani ke cewa tamanna unasun an amuta fa in amut fa tilka sabilun lasu fiha bi awhadi waɗansu mutane fata suke ina ma wane mutu a huta ita idan na mutu ai wani titi ne wanda ba ni kaɗai zan ba kuma za ku biyo ni daga baya titi ne wanda kowa sai ya bi shi kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un kowa zai tsintsira mutuwa da haka suka ce inna ma taqdi hadhihi al-hayatad dunya hukuncin da kake yi naka daure ka kace duk abin da naka nan duniya ne inna amanna bi rabbina mu ba mun riga mun yi imani da ubangijin mu li yaghfira lana khatayana dan ya gafarta mana kurakuran mu wa ma akrahtana alaihi min sihr kuma dan ya gafarta mana abin da ka tilasta mana akai na sihiri da wannan gafar ne wadansu malamai suka ce masu sihirin da suka zo wajen da amrahum bainahum da aka yi sabani wadansu sun ce kai wannan mutumin annabi ne mu danye wadansu suka ce a ai wadanda suka ce mu danye din nan aka tilasta aka ce dole ka kuni ba halin ku da da tun da kun zo waje dan me za ku yi ta gwamnati dole a saboda haka sai anan gurin suka fallasa abin Allah zai gafarta mana kurakuran mu na da muka yi wa ma akar hasana da abin da ka tilasta mu yau ko muka yi min sihiri na sihiri an gane ko wallahu khairun wa abqa ubangiji shine mafifici kuma shine yafi wanzar da sakamako ba kai ba kai anan gidan duniya kawai za kai zo da shi ne kalfin akida da ake son kowane mummuni ya ta zanto a cikin zuciyarsa in ka samu wannan kakan samu wani hutu na zuciya wanda sauran mutane ba su samu kakan samu wata nutsuwa wanda kuɗi ba ka bayar da ita mulki baya bayar da ita iyali da komai baya bayar da ita in dai mutum yana da akida ta gari da haka waɗansu magabata suke cewa innana la na'ishu fi sa'adatin law arafa biha al-muluk la gala duna alaiha bi muna rayuwa cikin wani arziki wata sa'ada wani walwala da na zuci da kwanciyar hankali inda sarakuna sun san halin da muke ciki da sun mana hasara sun zare kan sun yake mu da su kwaci sa'ada ce ta imani ta natsuwa da yaqini da ubangijinka subhanahu wa ta'ala duk inda za a tara maka inda baka da arziki na imani wallahi ka riga ka talauci kana cikin musiba da wahala sai kudin su zama ƙarin wahala akan sai mulki ya zama ƙarin musiba akan ka ka zarce ka ƙara zartewa musiba inda inda a ce daidai kake yi manzo Allah ce khairun nasi man tsala umruhu wa hasana amalu mafi alkhairin mutane wanda kwanakin su suka yi tsawo kuma ayyukan su suka yi kyau to kai sai kwanakin ka suka yi tsawo ayyukan ka suka yi mori kaga ya zama mafi sharrin mutane kenan mafi sharrin mutane dukkan wanda kwanakin su suka yi tsawo so yadda karɗe a mulki kana damfara kana sata kana dukkan wata almundana so yadda kake lodawa kan kayan zunubi wanda ranar tashin kiyama ba wanda zai iya ceton ka gaban ubangiji ta ana dan haƙƙin mutane ne kaje sallar da ka ci suwa ne ka zanuwa ne ka handa mai kudin wane duk kayi wannan kuma sannan suka je kiyama shikenan suka wuce salin alim duk malamin da yake maka wai zaka wuce salin alim dan ka ba shi kullun umara ƙarya yake maka yau da kai wallahi kare yake masa jahilci ne mai mu dauka cewa wai yana daga cikin ayyukan musulunci mu bai malamai da umara waye ce daga cikin ayyukan musulunci ne wannan ayyuka muhimmai na musulunci ku rayar da ilimin addinin musulunci ku rayar da ilimin sana'a ku rayar da ilimin boko kun kyale mutane da suna yawa akan titi ku jahilkar da mutane sannan ku zo ku dauke su ku mai da su inda ba ku ba su kuɗi su sha kwaya su sha lusho su sha bula suna yawo da hotunan ku suna mannewa akan titi kun hana ramar ubangiji sauka a gari don inda hoto yake bala ikon rama ba su zuwa wajen ka nuna mun titin da yau a Kano malaikun na Ramadan ko ina kulli ka hotuna ko ina wannan wata irin musiba ce wannan bala'i ne wannan bayan kun da mutane kun sace kudin kuma da kuka sace kudin gaba ɗaya kuka zo wajen buga hotunan duk masu buga hotunan nan arna ne yawancin su inyamare ne cikin duk kuma kun ba su kudin kuma su mu da su wannan rashin tunani ne wannan duk abin da aka sa na wayewar kai da magana duk gari idan ka je alamar ci gaba shine ko da baka san kowa ba in dai ka iya karatu da rubutu za ka iya zuwa unguwar da kake so saboda kayan gwad kaga nan gurin titi kaza nan gurin titin zuwa unguwa kaza titin gari kaza yanzu ba wani kayan gwad a garin nan da yake aiki duk inda ka je za ka ga wata siyasa ya zare ma ido kana ne baka ga ina ne nan gurin kawai wani mutum da gashin baki yuzu ya zare ma ido Allah muna cikin musiba wallahi wallahu khairun wa abqa ubangiji ta ala shine mafi fiti shine ko mafi wanzuwar mulki duk wanda mulkin sa ba na Allah bane ba baya wanzuwa kuma dukkan wanda ya zalunci zalunci baya kawa ko ina duk wanda ya samu wannan karfin halin na zuciyarsa to shine wanda Allah bai wa arziki ka duba karfin mulki irin na Fir'auna amma ka duba da wannan bayan Allah suka tsaya kamar yadda ka duba karfin Amerikawa amma kuma ka duba yadda bayan Allah da dama suka tsaya a kowane sashi na duniya sun tsaya tsayin daka su kalubalance ta kuma ubangiji ta ala ya nuna allantakar ta game da su so da ake ganin cewa kamar gani ake yi makila idan ma bush ya ga dama zai iya baka labarin da mai kai karin kumallo gidan sa ko saboda eh, laiken asiri ko tauraron dan adam da za su leko komai da shi amma duk ubangiji ya kunyata su aka kai musu hali aka wulakanta su aka turmuza su aka kare economy din su kowa na gani a duniya dan Allah nuna shine Allah su kuma dan su ne arna ba su komai ba to amma duk da wannan karfin na ubangiji da yake bayyana a kowane zamani a kowane lokaci har zuwa karfin tashin kiyama duk da haka waɗansu waɗanda suke da rudin kwakwalwa da karayar zuci da rashin imani suna jin tsoron arna da suke arnin nan su za su yi suna amma tun mummuni na gari to gaba ɗaya tsoron su ga ubangiji ala ne baya ganin akwai wata fawa a duniyar da ta rabar da take Allah a abu ɗaya ne wato inda Allah ya riga ya gama shine ma'ana mafi karshen abin da mutum zai ce maka shine ne zai kashe ka to shi kuma sai ya je ina dole sai ya mutu shin suke cewa lau sabar al-qatil la matal maqtul in mai kisa ba dan yayi garaje ba yayi hakuri da wanda aka yi din ma zai zo mutu wata mutana ko da baka taba shi dan hakurin ka ne ya kawo har ka kafi ka dauko mafin kalabi ki kyale wata mutana zai da kai ma bai za a yi da goma sai ubangiji ta alaƙi إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى malaman tafsiri sun yi sabani game da abin da malam ya karanta mana da waɗannan ayoyi guda uku waɗansu suka ce dukkan maganar waɗancan bayan Allah ne wato tun daga lokacin da suka ce wato amanna bi rabbi haruna wa musa da kuma inda suka ce lan nutraka alama da ana min albayyinati wallazi fatarana faqdi ma anta qadin ma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa innahu man ya'ti rabbahu mujriman duka magana su ne innahu lallai man ya'ti rabbahu mujriman wanda duk zai izo wa ubangiji a ranar tashin kiyama yana mai laifi yana kafiri mai kafar kafircewa Allah fa inna lahu jahannama to lallai yana cikin wutar jahannama ita ce sakamakon sa la yamutu fiha wa la yahya ba zai rayu ba a cikin ta ba kuma zai mutu ba amma wa man ya'tihi mu'minan dukkan wanda ya zo ubangiji yana mai imani da Allah kada amila salihati ya riga ya aikata ayyuka na gari fa ulaika lahumud darajatul ula to irin waɗannan su suke da darajoji madaukaka dan aljanna a cikin ta akwai darajoji kamar da hadisi na cikin sahih muslim daraja daraja har guda ɗaya ta ƙarshen sama ita ce alfirdaus daga cikin ta ne koguna da fadamin gidan aljanna da suke gangarowa kuma a tsakiya take da haka manzo Allah ce idan za ku roki aljanna ku roki alfirdaus tsakanin kowace daraja da yar uwarta kuma wato kamar tsakanin sama da ƙasa ma baina kulli darajatin wal ukhra kama baina samai wal ardi haka manzo Allah ya bayyana cikin hadisin sahih muslim fa ulaika lahum ad-darajatul ula to irin waɗannan suna da darajoji madaukaka jannatu adn janna ta zama na dindindin al-adnu ma'ana al-iqama akan ce adana fi'li madi ya adilu fi'li mudari adanan wato ya zama masdari kenan jannatu adnan aljanna ta zama na dindindin babu tsufa babu mutuwa tajri min tahti al-anharu khalidina fiha wato za su dawwama a cikin ta koramu na gudana a karkashin bainayin ta wa zalika jazaa'u man zakka. wannan shine sakamakon dukkan wanda ya tsarkaka ya tsarkaka daga me ya tsarkaka daga shirka saboda tauhidinsa ya tsarkaka daga bid'a saboda bin diddigin sunnar manzon Allah ya tsarkaka daga ayyukan barna da fasadi saboda ayyukan da'a da yake yawan yi shine tazakka wato mutumin da ya tsarkaka kenan waɗansu malaman tafsirin suka ce a'a maganar waɗancan bayan Allah ta take ne daga fadin wallahu khairun abuka sai zanto innahu man yatarabbahu mujriman wannan suka maganar ubangiji ne ta'ala ke faɗa dan bada bayanin sakamakon mutane gobe kiyama sakamakon kafirai gashi sakamakon mummune kuma gashi amma idan muka duba a zahirin ayar alal hakika ya fi nuna cewa yana cikin cikin magana su sama da a ce wato ainihin a kamar wata sabuwar magana ce ubangiji ta halaka ina fata an fahimta to anan malamai suna tattaunawa shin wannan bayan Allah fir'auna ya ci nasarar aiwatar da abin da ya masa alƙawari mummunan alƙawarin da ya masa da yake cewa la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi juzu'in nasl wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu adaban wa abqa shin ya samu damar yi waɗansu malaman tafsiri suka ce yayi waɗansu suka ce bai yi ba a zahiri na ayoyin alqur'ani inda duk kissar ta zo akan dakatar ne akan wannan maganar ga abin da yake ga abin da suka ce to amma bayan ya gama cewa sun gama cewa me ya faru yayi ko bai yi ba sai qur'ani ya shiru akan wannan magana to amma waɗansu malaman tafsiri sun fake da wata ayar da ke cikin suratul qasas cewa lallai wato bai samu damar yi ba A'yar da suke kafa hujja da ita can cikin suratul qasas da Allah ke cewa annabi Musa sanashuddu abudaka bi akhika qala sanashuddu abudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasluna ilaykuma bi ayatina bi ayatina antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun Allah da Musa salam bi za mu karfafi dan tsanka da dan uwanka ma'ana mu turo shi a matsayin annabi shi ma aikakke da aka turo ka ka zama annabi ko zama kun hada kwari ko biyu wa naj'al lakuma sultanan za mu sanya muku wani iko domin lafazin sultan yana zuwa da ma'anar hujja ka kawo aya ko hadisi ko ka faɗi babban dalili kan dukkan wata mutafiya ta ka aqida ta ko wata manufa ta a rayuwa ko cikin addini wannan shine sultan sannan sultan yana zuwa da ma'anar karfi karfin zartarwa to anan da Allah ce wa naj'al lakuma sultanan wato za mu sanya muku karfi ta yadda abokanan adawa ba za su ga galaba kansu fa la yasluna ilaykum bi ayatina abokanan adawa ba za su iya saduwa zuwa gare ku wajen su cutar da ku bi ayatina saboda ayoyin mu da zan dauka antuma ko biyu din nan da annabi masar da uwansa Haruna ko biyun nan wa manittaba'a kuma da dukkan wanda ya bi ku ko ne al-ghalibuna masu cin galaba sai suka ribato karkashin kalmar antuma wa ba kuma al-ghalibun cewa tunda Allah ya sun wancan galaba ne babu yadda za a Fir'auna ya samu damar cewa law qatta anna aydakum kawai ya faɗa ne amma ba su zama iko kila yace a bari sai gobe kila yace a bari a yi shawara kila yace za a zartar da abin ta kowace hanya dai Allah ya samar da su to kaga wannan ko istinbati ne mai kyau dan ayar na nuna musamman idan mun fassara sultan da cewa abinda ake nufi iko musamman kuma in mun ga layi karkashin kalmar fala yasiluna ilaykum bi ayatina kaga ba za su iya saduwa da ku ba bi ayatina antum amanu tabakum zalimin ko musamman in mun fahimci cewa daga baya annabi Musa ya dauki mutanen sa gaba ɗaya sun ila sun gudu sun bar garin kuma Fir'auna ya bi su bi ta galaba an halakar da shi da shi da mabiyan sa cikin ruwa su kuma an samar da su kuma Allah ya goranta musu wannan cewa ya gadar musu kaza ya gadar musu kaza inda an kashe su ko an yi musu kaza da za a fahimci wannan karkashin ayoyin amma duk abin da za a san karkashin waɗannan ayoyi ko da nassi bai fito karara ba abin da za a iya fahimta a kalato wato ba ta aiwatar masa da wannan ba sai wannan ya tsara nuna mana cewa matukar ka tsaya kana tare da Allah ka rike shi a matsayin abin dogaro a gare ka to yana nan a matsayin mai baka kariya dan haka ko da wani lokaci munai abin da suke tunowa shine lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wato ba wani ba abin da zai shafe mu sai abin da Allah ya riga ya rubuta cewa shine zai shafe mu huwa maulana Allah shine mai jibin tallamurun wa ala lahi falyatawakkal mu'minun kuma ga Allah ne ake kan dukkan masu dogaro su dogara to ina ganin sai mu dakata nan abinda muka faɗa nan dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya tsaya wa assalamu alaikum wa rahmatullahi da farko wani bawan Allah ke cewa menene tafsirin wannan ayar falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin har yanzu a faɗin Allah ta'ala inni bari'un mimma tusrikun wannan aya tana cikin suratul an'am kuma tana cikin jerin ayoyi da suka dan kawo isar annabi ibrahim alaihi salam daidai inda ka rubuto Allah na cewa falan ma janna alaihi al lokacin da dare ya zo yayi duhu a gare shi annabi ibrahim janna bi ma'ana azlama wato dare ya zo da duhunsa gare shi ra'a kaukaban kai mala kai shi ne ra'a kaukaban sai ya sai ya ga tauraro kana sai ce hada rabbi wato wannan shine ubangiji na falan ma afala lokacin da tauraro din ya boya sakamakon wayewar gari kana la uhibbul afilin sai ke kai ni ba na san masu boya ko masu kaura wanda wani lokaci suna nan wani lokaci ba sa idan har ubangijin ka ba da wamman bane akwai yaushe wata rana yana wata rana ba nan to ai kana cikin matsala dan kila ka bukace shi daidai lokacin da kuma baya nan kuma lokacin zuwan sa bai ba ka kasa wurin da cikin matsala falan mara alqamara bazidan a dare na biyu sai ga wata ya qala hada rabbi sai ce to wannan shine ubangiji na falamma afala lokacin da wata shi ma ya kaura ya buya ya tafi afala ana nufin ya tafi ko ya koma daga inda yake qala la illam yahdini rabbi sai sai in dai har ubangiji bai jire da ni ba la akunanna min alqawmi dhallin to zan kasance cikin mutane waɗanda suke ba. to a dare na uku kuma sai ga wata aya da rana falamma ra'a shamsa bazigatan qala hadha rabbi hadha asra lokacin da ya rana ta fito qala hadha rabbi sai ce wannan shine ubangiji na hadha akbar wannan kuma ya fito ran girma dan rana ta fota ta fi kuma taurari falamma afalat da rana ta kawar kuma qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun sai ce ya ku mutane na lalle ni na barranta daga abin da kuke hada Allah da shi dan a cikin mutanen sa akwai masu bautar tauraro daga cikin sa akwai masu bautar rana akwai kuma masu bautar wata dan suna ganin tasirin waɗannan al'amura da haka sai ke na barranta daga duk abin da kuke sa ya zama kiciya ga Allah sawa'un rana ne tauraro ne ko wata saboda naga kowanne baya da tabbas akwai lokacin da yana na akwai lokacin da baya na to bai cancanta ya zama ubangiji da kenan to wannan magana da annabi ibrahim ya yi malaman tafsiri suka ce halkana qalaha naziran aw munaziran idan an ce naziran wato ya faɗi maganar yana mai yadda da ita wato a karan fari ya yadda da ilahantaka tauraro daga baya ya janye sannan ya sake yarda da ilahantakar wata daga baya ya janye sannan ya sake yadda da ilahantakar rana daga baya zan yadda ya ga zurfin tasirin su ko rashin dawamar su kuna fahimta dan ko da suna da tasiri amma tasirin su ba ba madawamin tasiri bane dan haka sai dai haka wadansu malaman tafsiri suka faɗa wadansu suka ce a kana kana ha munazara ya faɗi waɗannan maganganu na ne yana mai yi musu munazara ina fata an fahimta wato a bisa ga aqidar ku tauraro wata ne to ni ma na yarda din jadalan dan wato dan ka ji dadin kayan da abokin masanka ana nan da babu shi suka ta ah, to yaya babu shi ba na yayi haka dan ya da hankalin su ba dan tun farko ya da da ilahantakar waɗannan al'amura ina fata ku fahimta to a irin wannan zance sai suke kaddar zance daban-daban waɗannan su kaddara cewa haza rabbi fi za'amikum haza rabbi fi itikadikum wato ya ce eh wannan watan shine ubangiji na ko tauraron nan shine ubangiji na ko rana ita ce ubangiji na a aqida irin ta ku ma'ana wannan shine ubangiji na a aqida irin ta ku da abun ya kau sai sai to bana san kaza bana san kaza bana san kaza ina fatan ko fahimta wato kun ga anan gurin yayi haka ne dan ya ga hankalin su waɗansu kuma suka ce a'a ana kaddara ma hamzatul istifhami falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi ma'ana ana kaddara a hadha rabbi shin yanzu wannan shi da ubangiji na a kuwa falan mara alkamara ba zigan kala haza rabbi ma'anar kalam a haza rabbi falan mara a shamsa ba ziga kan kala haza rabbi ma'anar kalam a haza rabbi hamzatul istifham a cikin dukkan adawatul istifham ita ce ummuha uwa ga dukkan waɗansu karigite da ake alamar tambaya da su a larabci da haka jaza laha ma la yajuzu li ghayriha min baqiyatil adawat ya halatta gare ta irin sauran abubuwan da baya halatta ga sauran adawatul istifham kamar a shafe ta a kaddara ta sauran ko sai an kawo su ba a shafe su ko kuma a ce a kaddara ta ina fata an fahimta to wannan kuma sanan ne a cikin larabci ana cewa a wato ya halatta shafe hamzatul istifham matakar a iya fahimtar ta a cikin zance da kuma al-kumai yake cewa tariftu wa ma shawqan ila al-bayd atrabu wala laiban minni وبسيدي الأب ولم يلهني دار ولا رسم منزلي ولم يتطرب لي بنان مخضب ولكن إلى أهل المفاضل إلى أهل الفضائل والثقة وخير بني حواء والشر يطلب محل الشاهد بيت طربت وما شوقا إلى البيض أقرب ولا نائبا مني وذو الشيب يلعب يعني أو وذو الشيب يلعب amma sai cire kalmar a din kawai wani shebiyar abu ya cire hamsal istifani ina fata an fahimta da haka dai annabi ibrahim ya faɗa wannan magana ne yana mai munazara da su ba wai yana mai dare wannan zance kuma ana iya karfafa da cewa da yake inni bari ummin ma tusiku na barranta wannan yana dama bai da abin ba sannan kuma za a iya fahimtar haka da aka cewa haddahu qawmu yayi jayayya da mutanansa ko mutanansa sun yi jayayya da shi inda ya yarda da abin sun yi jayayya qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan wa la akhafu ma tushrikuna bihi illa an yata rabbi shay'a wa sa'a rabbi kulli shay'in ilma afala tatadhakkarun sannan kuma cikin suratul anbiya Allah ta wa laqad atayna ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin min qablu din nan sai wadansu suka ce an ba shi shari'a tun da ma'ana tun kafin ma a annabtar da shi dama baya bautar bai yarda da bautar banki ba tun ala kulli halin dai wannan sune maganganun malamai akan wannan aya wannan magana ta biyu ita ce dai tafi qara'in suka fi tabbatar da ita in ko mutum ya dauki wannan magana ta farko da cewa a ya yarda da abin da ya ada to wannan ba aibu bane batun da ba da goma ya akai ba ba aibata mutum da abin da ya taba yi a da ya ba. ana aibata mutum ne da abin da ya rayu akai hare mu an gane ko wannan kuma yake cewa ne fassara mun yi shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita Allah na cewa dukkan wanda ya ceto kyakkyawan ceto ya kulla hu nasibun minha zai samu wani bangare na rabo na wannan ceto da yake kyakkyawa mun yi shafa shafa'atan sayyi'atan dukkan wanda ya ceto mummunan ceto ya kulla hu kiflun minha wani bangare na laifi na wannan ceton kuma zai kai gare shi wa kana Allah ala kulli shay'in wato lafazin al shafaa ceto abinda ake nufi da ceto a nan gurin ba ceto na lahira wanda zaka ceci mai zunubi dan ya samu tsira daga azabar Allah ya dace da rahmar ubangiji ba a'a abinda ake nufi ceto na duniya kamar mutum yana neman taimakonka ko sa bakinka kan yana neman aiki a wuri kaza a wurin kasan jami'an da suke da alaka da daukar aiki kai musu magana yana neman aure a unguwa kaza ko a gida kaza ka san shi ka kuma san gidan da ake neman aure din sun san ka suna ganin kimar ka sai ka sa baki da amince da shi a bashi ko yana neman makaranta a wuri kaza ko yana neman aiki karkashin allah ko yana neman ya karɓo waɗansu kaya wanda zai sai da ya samu riba ya mayarwa da mai wannan abin da kayan kayansa kuma kai ka san shi amintacce ne a wurin ka. sai ka gabatar da shi wurin waɗancan mutane da yake neman alfarma a wurin su to wannan shine kyakkyawan kenan duk wanda ya irin wannan ceto din yana da lada a wajen ubangiji manzo Allah ce isfa'u tujaru ku yi ceto za a ba ku lada abin nufi ku yi alfarma ku sa baki idan wanda ya zo ta kanku yana neman makaranta ko aiki ko muku ga cancanta sa ku sa baki idan wanda ya zo ta kanku yana neman aure gida kaza kuma kun yi da shi kun san cancanta ku sa baki da amince idan kun yi haka za a ba ku lada haka Allah ya wa yaqdi Allahu ala lisan nabiyhi ma sha Allah na zartar da abin da ya ga dama akan harshen manzo sallallahu alaihi wasallam Da haka da yana da kyau yin alfarma ga mutumin da ya cancanta amma ceto wanda ke mummunan ceto shine yin alfarma ga wanda bai cancanta a masa alfarma ba mutum yayi zalunci yi damfara ya yi sata an kama shi za a masa hukunci sai a yi maka magana sai ka je ka yi magana ka yi amfani da karfin ka ko sanayyar da kake da shi ga waɗansu hukumomi dan a sake shi to wannan shine mummunan ceto dukkan wanda ya wannan yana da zunubi a wajen Allah ta'ala kila ma abin da za a maka haddi ne cikin haddoji na Allah sai ka je ka sa baki ka sa a hana to wannan na cikin mummunan to shi yasa Allah ya ce kullu kiflun minha wa kana Allah ala kulli shay'in muqita dan haka ba daidai bane ba ka je ka sa baki wato a hana ka hana aiwa mutum wato abin da ya dace a yi masa na hukunci bayan yayi zalunci bayan yayi ta'addanci bayan yayi ba daidai ba bayan yayi barka wannan haramun ne duk wanda ya sa baki kan wannan da laifi a wajen ubangiji a wani hadisin da ba wannan ba manzon Allah ne cewa dukkan wanda yayi iwa'in muhdis muhdis mai aikin barna sai ka shi kariya ka je ka sa baki ka ce a sake shi to la'antar Allah ta hau kanka kai da ka sa baki ka Allah ya tsine wa dukkan mai bayar da kariya ga mabarnaci ko ka shi gidan haya bayan ka san yana barna a gidan ka yake sayar da barasa ko a gidan ka take karuwanci ko a gidan gidanka yake kawo matan banza ya kanki da su ka sani ko a gidan gidanka yake nuna dodon bango wato sinima kenan kuma duk ka bashi hayar haka ko a shagon ka da ka bayar ne ake sayar da giya ko ake sayar da taba sigari kuma duk baka tafi ne sayar da giya din ko taba sigari to kana da laifi a wajen ubangiji dan ka bayar da mafaka ga mabarna taba sigari haramun ce har ita har ita haramun wato wani abin awa da gani a madina akwai wato mutane masu masu matakin fahimtar addinin da ya kai idan mutum yana trader a gidansa ina sai da ta sai su tafi saboda sun fahimci wannan hadisin ya tafi to wato duk wanda ya bada mafaka ga mabarnaci to la'antar Allah ta haukai kai wannan ko shakka babu akwai fatawa mata a lujoti kibar da ulama manyan malamai da kasar Saudiya akan wannan ina fata mun fahimta ka akwai waɗanda ko da mai aski suka ba shago ya zo yana aski a shagon da suka bayar na gidansu idan yana aski gemu mutane sai su tafi da aski gemu din nan barna ce ya hana mutane su tsaye sunnar manzon Allah sai su tafi da wallahi sai ya tashi dare kuma wallahi wannan shine abin da ya dace dan mai aski gemu to ka tafi shi daga shagon gidanka daga ba in ba haka ba wallahi la anta za ta haukanka dan ya saba Allah ya saba manzon Allah da abubuwa in suka zafi sai ka ji ba a kabbara da sai in zafi ke ba a kabbara sai ka ne saka zuci yace ne ko fasaran wal yuqatil fi sabilillahi allazina yusruna al-hayata ad-dunya bil akhirah wa man yuqatil fi sabilillah fa yuqtal aw yaghlib fa sawfa nutihi ajran azim wanda duk suke wato sayar da rayuwar duniya domin su sai lahira da ita wato su yi yaƙi mana su yaɗa kalmar Allah a bankasa wato shi yaƙi ko jihadi don yaɗa addinin musulunci wato kamar mutum yana cinikayya ne wato ya sai lahira farashin da ya bayar wato shi ne duniyarsa dukiyarsa ransa don ya nemi lahira ita ce aljanna da abin da ke cikin ta nima yasa Allah ce inna Allah hasira min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna wato mai jihadi ya kulla cinikayya tsakaninsa da ubangiji ka ba da dukiyarka da ranka shi kuma Allah ya baka aljanna yuqatiluna fi sabilillah fa yaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fi at-taurati wal injili ila akhir al-aya dan haka um, wato waɗanda suke sayar da duniya dan su samu lahira wato su ne wanda suke jihadi dan yaɗa kalmar Allah ya Allah to mun yuqatil fi sabilillah dukkan wanda ya yaki dan yada kalmar Allah fa yuqtal ta ta kace ki auya galib ko ya ci galaba fa fa nuti mai ajrin azima to lalle zan ba shi lada mai yawa wato idan ya dawo yana da lada idan kuma ya mutu a can kuma haka da yana da lada na wato jihadi da yake wato wannan tana cikin ayoyi da suke faɗi da al'ummar musulmi dangane da jihadi kuma a cikin jihadi ne ake samun izza ta al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam wato manzo Allah ya nuna kaskancin da zai shafi al'umma zai shafe ta ne sakamakon mantawa da jihadi abubuwan da suke gadar da rauni ga al'umma da kaskanci ka mu da yawa ba mu da tasiri daga cikinsu akwai mu'amala da riba a matakai na ɗaiɗaikun mutane ko a matakai na kamfanoni ko a matakai na gwamnatoci duk wanda suke duk al'umma da take mu'amala da riba a cikin mu'amala ta rayuwa to sai kaga ubangiji ta'ala ya sa mata kaskanci ga ta da yawa amma ba ta da tasiri ba ta da nauyi ba ta da kwarjini a gaban abokanan adawarta sannan abu na biyu kuma shagaltuwa da duniya kamar shagalta da noma shagalta da kiwo shagalta da kasuwanci sannan kuma barin jihadi babin jihadi ya zama sai dai a karanta dan tarihi annabi ya je badar ko ya je uhud shi shi kenan ya riga ya wuce amma dai ba wai a karanta dan a rinka jin goma watan wata ranar rami jihadi ba haka manzon Allah ya faɗa idza tumbila bil'ina واخذت ورديتم بالذر واخذتم اذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم او كما قال صلى الله عليه وسلم yace idan kuka yi mu'amala da riba wajen saye da sayarwar ku ko wajen basu sukan ku bawon tsakanin ku da bankuna bawon tsakanin kamfani da ma'aikatan su bawon tsakanin ma'aikatan gwamnati da ma'aikatan su a baka bakin gida da ruwa bashin mota da ruwa bashin keke da ruwa bashin dalmar noma da ruwa kowane irin bashi da za a bayar da ruwa duk wanda ya shiga gwamnati ce ta baka banki ne baka mutum ne daya daya ya baka shi kaɗai duk ya shiga sannan kuma kuka yadda da noma ma'ana kuka shagalta wajen haɓaka fasalin arziki kawai shine a gaban ku duk magana economy duk magana ya za a yi dala ta yi sama dala ta yi kasa naira ta yi sama naira ta yi kasa ya za a haɓaka fasalin arziki ba ruwanku da addini ba ruwanku da musulunci sannan kuka yadda da wato kiyo kuna ta bin shanu kuka kyale jihadi to ubangiji ta ala zai dora muku wani kaskanci ba zai taba dauke shi ba sai kun koma zuwa ga ubangiji ta koma ku shine ta hanyar ku dana mu'amala da riba sannan kuma farko yadda duniya da neman kuɗi su shigar da ku kuma da lahirin to wannan shine a yau idan ka lura wannan hadisi ya gaskata akan mu yanzu kudaden da aka shi kawai na fakta ka ce da yan takara na kansula kawai a jihar Kano kudaden da aka ce na fasa karka da na chairman na don government karka da na gwamnoni kawai kansuloni kudaden da aka kashe kadai kuna da za su kai nawa a jihar Kano kadai to ka hada da na mun na lokacin government ka hada da na yan majalisar dokoki ta jiha ka hada da na sanatoci ka hada da na yan majalisar dokoki ta tarayya ka hada da na yan neman gwamna hotuna kala nawa za ga mutum ɗaya hoto kala goma hoto wanda ke kala ruwan sosai kala mai tsada za ga an yi masa guda nawa ba za su kirgu ba kudin wannan hotunan kadai za su kai nawa a tsammanin ku daga shekarar 1990 zuwa yau 2003 an kashe adadin wannan kudin wajen sayar da musulunci gaba tsakanin masallaci da makarantar islamiyya to kun ga wannan mun irin kaskanci ne kuma a yau waɗanda suke zuwa su fita su je su yi wa'azi wanda suke zuwa su je su yi wa'azi dan su gode waɗanda ba musulmi ba cikin addinin musulunci kwamitocin da suke wannan aikin a nan jihar Kano sanannu nuni. kwamitin ƙungiyar tsofin ɗalibai islamic foundation a lebanon abu talib kenan kwamitin beirut road kwamitin ina ne sanannu ne to amma daga lokacin da ake wannan lokacin na primary election ya kusanto na cdp da na anpp da ake yau da wanda za a yi nan gaba ɗaruruwan mutane nawa ne suke fita su je local government su kwana su kwana biyu ko uku iyalin su ba su gansu ba dan su je su kai hoton wani ɗan takara kamar na a jikin bishiya amma ba su kai kalmar shahada wurin ba kuma cikin waɗanda aka yawa wannan hoton din takarda akwai maguzawa suna buƙatar kalmar shahada ka amma ka kai musu hoton goganka ba kai musu kalmar shahada kuma ɗan ƙauye nawa ne ake shigo da su don su zo a cika gari da su don wani shugaban siyasa ko wani ɗan takara ko wani abin nan ya nuna tare magoya bayan sa sau nawa ya yi wannan a rayuwarsa dan addini kuma nawa yake fatan zai yi nan gaba dan addini saboda haka dole mu samu kaskanci a cikin rayuwar mu yasa kawai sai mu zama gidadawa yana daga cikin kaskancin mu zama gidadawa yanzu kuma galibin mu zaka cewa mutanen mu gidadawa ne da shugabannin mu da yan boko mu duk gidadawa ne inda za ka san gidadawa ne ya kamata yanzu ba ma maganar abin da Najeriya take da shi da ba wanda su sun suke rabawa su da mukarraban su daga lokacin da America ta fara tsawar tsamarar yaki yanzu cewa za ta yaki Iraki kawai ta ɗauki mako wata ɗayan ƙarshe zuwa yanzu wanda kuma da mako biyu ƙarshe ko ukun ƙarshe wanda aka fara tarzoma a venezuela ɗaya daga cikin ƙasashen da suke samar da man fetur a duniya ita ta biyar zuwa yau man fetur ya tashi da kashi nawa cikin dari ba wanda zai faɗa maka wannan ko malami a jami'a inda zaka san muna da ilimin boko amma mun da dawani to nawa Najeriya ta samu a wannan yan kwanakin sati ukun karfe su wannan ba a sandar su ba sandar saboda sun shagaltar da mutane da primary election ba wanda ya san nawa suka samu kuma nawa ake fokasin Najeriya za ta samu a cikin January zuwa February din nan tun da masu lura da al'amuran yau da kullum suna ganin yakin da Amerika za ta kai hari zuwa ga Iraki ila a karshen January ne ila a farkon February ne kuma don haka ne ma aka shirya da zuwan wato bush nan najeriya da wasu ƙasashe ba don koyo ba don su samu lamunin cewa ko da man fetur zai daina zo musu daga kasashen yankin zan to suna da tabbacin samun man fetur daga najeriya venezuela ina ina ne sauran kasashen da suke nan yankin afirka so algeria da sauransu don su suke rarar da suke samu daga wancan bangare na yankin zan ka duke nan man fetur din zai kara tsara to amma nawa aka samu ba a tambayar wannan kowa bai san wannan ba ko ba wanda yake bincike akan wannan kuma inda zaka san gidadawa ne mu lokacin general abacha ya zo aka ƙara kuɗin man fetur dan mu biya wata rana ta kuɗin man fetur don aka kafa hukuma da za ta yi mana ayyuka da su sai aka rushe hukumar kuma ba a cire kuɗin ba har yanzu muna biya kuma ba aka ƙara waɗansu ko ba wanda yake komai ita fitiyar din an rushe ta wani na ne rufin asirin da Allah ya mana a cikin wannan shekara goma zo PDF da ba zo da ina jin yanzu in mutum zai je mai dubu yana buƙatar awa shida to sai ya awa goma sha biyu wato ko awa ɗaya ta ɗauki awa biyu da hanyoyin da sun mutu to amma ka ɗan yi faci facen da aka yi da gyare gyaren da aka yi a titunan shine aka samu wannan dan saukin daga kuɗin da aka kwata daga aljihunan mu ba waɗanda asalin wanda ake samowa kasa ba kuma yanzu dan ana karɓar kuɗin daga aljihunan mu an ƙara amma kuma an rusa wannan hukumar ko ba wanda yake tambaya haka idan kana Najeriya ne a aqida ta ce ne kai kokari ka zama ahlus sunna ba dan bid'a ba billahi da dan wallahi kana san wannan wahalar kuma kana bid'a wallahi ka mutu wallahi ka ta wahala ka ta wahala da ka ta wahala ka kana san wannan wahalar ana maka azaba kuma kana shirka kana san wannan wahalar kuma kana fasadi a ban kasa ka jaje da kwaya da giya duk kuma kana wannan barnar kana bakin kwatani kana ta zukar wari sauro zai ka ba magani kuma ka zo ka sha hala kuma ka je can kuma kana saban Allah me zaka je ka fara a kan gurin wannan shine kaskanci da muke ciki kuma duk wanda za a ce wannan shugaba ne a arewa jagora ne nawa ne wanda suke tunanin mu wanda ne suka isa din su fada a ji ba ka tunanin mu ba ma cikin nan da su abin da ya rage kawai shine mutane su kama addini su rike da ƙarfi mu gyara kawunmu a cikin addini addini ta sosai da kiftif tun daga aƙida zuwa ga ibada zuwa ga mu'amala na rayuwa zuwa ga asalan ɗabi'u da halaye mu da matanmu da ƴaƴanmu da kowa da kowa sannan kuma mu rinka zantar da junanmu maganganun jihadi duk lokacin da muka biyo ayoyi da suke magana kan jihadi wato lalle a yi mutane bayani killa jihadi da na dubbansa. duk lokacin da muke karanta hadisi wani littafi na hadisi da aka zo babin jihadi a yi bayani kan jihadi da na dubbansa, da kuma lawazin abubuwan da ake bukata kafin a yi jihadi dan mutane su zama cikin shiri dan ba san lokacin da ya zo ba hausa kuma sun ce ba a fafa gora ranar tafiya domin yanzu zaka fafa shi har ka hore shi, har ka sanya wato nono a cikin kuki girman ka sannan ka dauki gayan ka ce zaka tafiya sai ka fafe ya dade a fafa sannan za a binne saboda haka duk masu son jihadi ba su mutu za bai tayi ba shiri za bai tayi a ƙarƙashin ƙasa da kirki haka Allah ya ce walau aradu khuruja la adu lahu udda in dai da gaske da mutanen suna son jihadi to za su yi masa tanadin ba zai sun yi surutu akan titi ba za su yi duk tanadin da ya dace su na jihadi tanadi jikin su su tanadi makamin su su tanadi imanin su su tanadi aqidar su su tanadi mu'amalar su zikiri ayyuka karatun qur'ani qiyamul layli azmul litrin da alhamil motsa jiki tsalle tsalle guje guje tsoron Allah ta kawa san juna rashin hasada wa juna rashin numfarci rashin mugun nufi wannan dole shine makarami shine babban makarami da hadi dukkan so da musulunci na gaske yana zantar da kansa wannan sawan an yi masa lacca ko ba a yi masa ba dukkan sojin musulunci ne gaske bayan duk dan lokaci sai ya karanta suratul anfal da suratul tauba ya gane ake ake yaje kasa kasa ya karanta suratul muhammad da suratul inna fatana laka fatahan mubina ya gane shi ciki yaje ya karanta suratul ahzab ya gane ake ciki dole sai an yi wannan sai an buga Bukhari a cikin kitabul mazazi dole sai mun karanta sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine kawai abin da ya rage wa mutane amma duk wani abin da muke gani mun tsammani ne muke da sa sare amma ba mu da tabbata kansa idan muka ce muna da mutanen kirki da muke son su tsaya to mutanen banza suna nan suna aiki da kwazon sai sun kare mutanen kirki din mu kuma waɗanda muka ce muna son mutanen kirkin kuma ba mu ɗaukar matakan da muke da suka dace don mutanen kirkin su kasa sannan kuma tunda an rikitar da mutane an jahiltar da su an talautar da su wato da yawa ma daga cikin waɗanda ya kamata su wuce su zama su za su yi jagora dan a samu mutanen kirki kuma yawanci an riga an saye su an biya babu yadda ka iya da su har yanzu to ba ka da tabbas din duk wanda za ku yi magana da shi abin da za ka iya ba da tabbas ne kanka da waɗansu mutane wato waɗanda ba su wuce cikin yatsunka ba in dai masu faɗa a jire dukkan mutumin da zai yi magana mutum ɗari zuwa abin da ya faɗa su saurare shi to yana cikin haɗarin za a iya sayi da kowane lokaci in kuma an ga ya kisaiwa za a iya sanya rayuwa cikin wani hali a tsorata shi a firgita shi a kaɗa masa hanta ya kasance ma ya fita daga hayyacinsa sai mai ƙarfin aƙida da mai ƙarfin imani ne kawai zai iya juyar da abin da zai faru faru wanda wannan kuma ba su da yawa cikin mutane Allah ya ruba mana da haka da lalle mu zantar da kanmu batun jihadi da sauransu abu na karshe wannan ko in ce na kusa da karshe wannan wata a tamfaci da wani ɗan takara ne ko ta zarafi yi an ba na ita zafin da ya wuce amma na ce a yage hoton dan kana ce da ɗan takara muke dan yanzu so wa'azin ya tafi kowa da kowa ne da wanda yayi da wanda yake yi yanzu da wanda yake nufin zai yi nan gaba ba daidai bane ba mutum yayi amfani da sunan Allah ko kan dukkan wata kalma da take da alaka da addini a jikin adamfa ko yadi ko singulatin da zai rabawa magoya bayan ka wa wannan mun ya rubuta tazarki bi iznillah a jikin adamfa tazarki bi iznillah ko suna fadakarwa ne kan kalmar bi iznillah wanda bai kamata abin nan ba ka rubuta zarfi ɗinka da izinin Allah ka faɗa a zuci amma kar ka rubuta sunan Allah kuma ana zauna da shi a raba a mata a raba a karuwai a raba a ƴan banza da ƴan daudu suna a sunan da shi wannan shi kai wata babbar musiba ce saboda haka duk san takarar da ya wannan ya ji tsoron Allah ya tuba zuwa ga Allah kuma ya janye don wannan wannan ba daidai bane ba kuma kokarin wato wulakanta sunan Allah subhanahu wa ta'ala ne har ya kasance ta zurfe ɗin kuma ta ƙetare kanku kuma za ta fita cikin lamarin ubangiji subhanahu wataala wannan hadari ne ya kamata mutum ya